Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Yau muna goma sha biyu ga watan ramadanar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in. Za mu saurari tafsirin Sheikh Ja'far Mahmud Adam inda zai fassara mana daga aya ta tara zuwa aya ta goma sha takwas a cikin suratul Fussilat mu yi sauraro lafiya. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين Ulka ce da su a takfuru na billazi khalaqa al-arda fi yawmayn shin yanzu ku za ku rinka kafirce ma wanda ya halitti kasa fi yawmayn cikin yini guda biyu wa taj'aluna lahu andada kuma ku zo kuna sanya masa kishiyoyi yanzu ya dace a ce ku yi haka shi kadai yake fanta wajen halittar kasa cikin yini biyu ladi da litinin kamar da hadisin manzon Allah ya nuna yanzu kun zo kuma taj'aluna lahu andada kuna sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin mai wannan aiki na halittar kasa cikin yin biyu fa shine ubangijin halittu gaba daya wa ja'ala fiha rawasiya ya sanya duwatsu a cikin kasa din min fawqiha a samanta wa baraka fiha ya sanya albarkatu a cikin kasa shine ya gudanar da ruwaye da tekuna da kuma ainihin kududdufai inda ruwa yake kwanciya kuma ya sanya wato ainihin dangi dangi na tattalin arzikin kasa masu yawa can ya sanya diamond nan ya sanya azurfa can ya sanya suminti can ya ajiye karfe can ya ajiye feso can ya ajiye kaza duk ubangiji ta ala baraka fiha shine sanya albarkatu a cikin kasa wa qaddara fiha aqwataha kuma ya kaddara wa kasa ya lissafce mata ya kaddara mata aqwataha dangin kayan gona da za kasa za ta bayar a kowace shekara duk Allah ya riga ya gama kididdigar ta tun kafin a halittu sama da kasar shekara dubu hamsin Allah ya gama kididdigar gonar suwa ne garin suwa ne kasa kaza kayan noma ton kaza ne za a noma a shekara ta kaza a shekara ta kaza ton kaza kaddar fiha aka wata ya riga ya tsara wurin da za a yi shinkafa da alkama ya riga ya tsara wurin da za a yi dawa da masara ya tsara wurin da za a yi noman noman abin nan dawa da eh, gero ya tsara inda za a yi noman auduga ya tsara inda za a noma komai da kayan marmari kaddar fiha aka wata Shin ne ganin dama shi ya tsara abin gaba daya ya riga ya lissafe me duniya za ta amfana da shi wajen cinta da shanta da tufafinta wanda za ta saka a duniyar gaba daya ana bukatar ton kaza na auduga ton kaza na shinkafa alkama lemo ayaba gwanda da sauransu duk ubangiji ya riga ya gama lissafewa in kafin a halitte mu fa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki guda hudu sawa'an lisa'ilin madaidaita juna lisa'ilin ga dukkan wanda yake da tambaya ma'ana idan matambayi tambaye ka wannan ita ce ansa sai ta ne ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض في عن أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ثم استوى إلى السماء سننكما ينفع السماء وهي دخان ألوكة سما سنن كما ونسللين جيتاش لكتا فقال لها يتي دكتا سما وللأرض كما يتي دكتا su biyu ya ce da su itiya an aukar ya ku zo da abin da na bukaci ku zo da shi ke kaza fitar da dangin abin da na ce ki fitar duk shekara na dangin kayan ci da sha fitar da ma'adanan da ke cikin ki idan an zo hakowa karfe rowa ke kuma sama bayar da naki malalar da ruwa don mutane su amfani da shi koro hazo koro girgije da giragizai za su yawo cikin duniya su raba su sai ta arziki shi ne ruwan sama ishiya ku kawo abin da aka bukaci ku kawo wa tau'an kuna masu tawa kuna masu ta au karhan ko kuma ala ko kun ji ko kun qalata da sama da kasatan su biyun sai suka ce ataina fa'ina ya ubangiji mun zo muna masu muka da da haka kaza ku ta tabe mana ruwa ba idan mun shuka ta ce ba za ta tsorar ba don ban taɓa mana ruwa ba a duk shekara a ce ruwa ba zai sauka ba sai da ce na fara bai kai na bana ba ko inda aka yi a gari kaza bana bai kai na gari kaza ba a bana duk wannan amma a ce gaba ɗaya ga wata shekara ba a yi ruwan sama ba ga wata shekara gaba ɗaya ba a samu albarkar gona ba a ko ina da ina cikin kasannin duniya ba za ta yi ba Kala ta a a ba yi. ce gaba ɗaya mun zo muna kaɗa فأتينا طائعين سكت جبائي منذ lokacin da Allah يا الله فقضاهن لوكة لألا ينفعهما sai ya kammala سمم sab'a samawatin a matsayin sammai guda bakwai fi yawmaini su ma cikin yini alhamis da juma'a ke. wa auha fi kulli sama'in amra kowace sama yayi mata wahayi yayi umarnin abin da yake fante ta domin kowace sama akwai mala'iku a cikin da ke bautar Allah kuma akwai irin nau'in umarni da aka yi musu wa zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha mun kawata saman duniya ita ce sama ta ɗaya bi masabiha da waɗansu fitilu su ne taurari wa hifzan da waɗansu taurarin daban bandan su zanto tsaro ta yadda aljanu in sun yi yunkurin hawa sama ba za su samu dama ba suka ce wa inna lamasna sama'a fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shu'ba mun yi yunkurin hawa sama amma sai muka samu sama din an cika ta harasan da tsayi ko tsaro shadidan mai tsananin gaske wa shuhuban da kuma wadansu taurari masu aman wuta wa inna kunna na qawlu minha maqa'idul sam faman yastami ila la yajid lahu shihabar rasada da kan mun kasance muna da wuraren zama a sama inda muke zaunawa inda muke sato mu dangane mala'iku mu zo mu yaka mu faɗawa wa bokaye mu faɗa wa malaman duba in kafin mu faɗa musu kowane zance ɗaya mu tafi da da kariya gari mu faɗa musu amma a yau faman yastami ilana yau duk wanda ya yunkurin ya sato zance a sama ya jiji lahu rasa da zai samu wani tauraro yana zaman dakansa sai kawai ya masa amman wuta zayyana sama a duniya bi masabiha mun kawata saman duniya da taurari wa hifza da kuma hifz wato tsari zalika taqdirul aziz al alim wannan fa shine kaddarawar al aziz wato mabuwayi shine Allah ta'ala al alim sannan kuma masani cikin al'amuransa to idan muka bi wannan lissafi ila ya rudar da mu إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين يلي بيكين أرجع أن جمع دونه وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أخواتها في أربعة أيام يزال سمنوع شركة نجم مقزاير للسابق ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها تا أتينا تا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين كبيو يزال كنا kaza din na biyu ne sanya albarkatun cikinta da sanya duwa da sanya duwatsu cikin ta da fitar da kaza da fitar da kaza da koro ruwa nan tura su kusan can wannan gurbi kaza wannan kuma kwanaki biyu sama kuma gaba ɗaya halittar da kuma kwanaki biyu idan za a ga shirki nan kalaka samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma tawalla ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب saboda haka kenan kwanaki shirka wannan kenan sannan kuma a nan wurin ya ce a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء بسائل ثم استوى إلى السماء a cikin wannan jeri da sama da kasawa aka fara halitta kenan kasawa aka fara halitta aka sun yi albarkatun cikin ta sunan sama وعمر يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأقتش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك لها أخرج منها ماءها وراءها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم كذا a zahirin suratul nahl a sai يتمر إن ina da bara suratul baqara kuma da kaje kace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma tawa ila samai khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma tawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli lalle da suratul baqara da suratul fussilat sun yi tarayya da juna a wata fuskar duk da cewa sun rabu za mu faɗi inda suka rabu amma su biyun gaba ɗaya kuma sun sha bambam da suratul nazi'at yanda suka sha bamban da suratul nazi'ati suratul nazi'ati kamar a zahiri na nuna cewa idan aka fara halitta sama aka fara halitta sannan kasa amma da suratul baqara da suratul fusilat kuma sun nuna sama aka fara a kasa ne sannan sama a zahirin gaskiya an fara halittan kasa ne sannan sama amma ita suratul nazi'ati da ke cewa wal arda da zalika da ana maganan ad-dahu ne wato ba al-khalqu bane ba wal arda ba zalika dahaha kasar da ma can akwai ta tun kafin a halittar sama amma bayan halittar sama ne daga baya kuma kasa tun sai dahaha me dahaha din sai sun fada ta sun fada ta amma halittar an riga an gama sun fi kafin halittar sama bayan an kammala halittar sai aka yi sai aka sun fada ta shi Abdullahi da Abban ma fassarar da haha din yace abinda ake nufi da haha din shine abinda ya biyo baya akhraja min ha. wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'anamikum amma da kan an yi ta a an gama sai aka kyale sai aka halitta sama daga baya sai aka zo akar da minha ma aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'anamikum idan mun dauki wannan ta Abdullahi dan Abbas ko ni wani cikin malaman tabi'ai wanda ba zan iya tuno kowa ba za mu ga cewa kenan shi a lissafin sa a innakum la takfuruna billazi khalaqa al ne fi yawmin wa tajaluna lahu andada abu na farko kenan ثم استوى فقضى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها har zuwa fa qadahunna sab'a samawatin abu na biyu kenan abu na uku na karfe kuma shine wa ja'ala fiha rawasiya wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyamin sawa'an ina fatan kuna fahimtar wato dai kenan kasa aka fara halitta wannan shine zance wanda yake da daidai sannan daga baya aka halitta sama bayan ubangiji ya kammala halittar sama sannan kuma ya zo ya shimfiɗa ƙasa ya sanya abin da suke bukata na duwatsu da ruwaye da kaza da kaza da kaza da kaza wannan da lissafi na daidai ka fi kenan da suratul fussilat da suratul baqara sun yi tariya da juna to amma suratul nan za ta ta bambanta ga yadda bayani yake inda za ka gane ta bambantan ba haka bane ba sannan kuma inda nake cewa suratul baqara ta dan sha bambanta da suratul fussilat suratul fussilat ta ce halittar kasa cikin kwanaki biyu sannan kuma halittar abin da ke cikin ta cikin kwanaki biyu sannan halittar sammai cikin kwanaki biyu mun faɗa kuma a yanzu kafin wani lokaci kan kankani cewa da aka halitti kasa sai aka kyale ta sai da aka gama halittar sama sannan aka dawo wa kasa aka halitti abin da ke cikinta da fada ta da duwatsu da ruwaye da ke cikinta to amma suratul baqara sai ta nuna gaba ɗaya aka yi lokaci guda kafin a je sama dan yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma dawa ila samai Allah sai da ya gama halitta duk abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya sannan kuma aka halitta sama ga shi ko sun da aji sai a wal arda ba da zalika da ha da hau ya faru ne bayan an gama sama <laughs> ina fadin kun fahimta shi ne su malaman suke cewa khalaqa da ke cikin wannan sura din huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama' shi alkhalqu din yana da ma'ana guda uku ne a larabci yana zuwa da ma'anar al-ijazu min al-adabi yana zuwa da ma'anar ta'awilu fi min maddatin ila maddatin ukhra yana zuwa da ma'anar at-taqdir qaddara abu kafin kai a yi cewa khalaqahu ma'ana ya kaddara abun kafin yayi kamar magini da yazo yayi zane kaga zanen daban kuma ginin daban ina fata an fahimta a iya tambaye su ya aikin ne ta ina riga na kammala masallaci kan ya tsaya kyaf ka ga kofa nan ka ga kaza nan gurin amma ya tsaya kyam kenan zane <laughs> ne sai nan gaba to shi ne suke cewa da ubangiji ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai lalle a lokacin an halitta kasa amma abin da ke ciki ya riga ya kaddara bai riga yi ba amma an riga an kaddara yadda mai zane ke yin zanen gida kafin ya zo yi gidi da baya to haka Allah ya riga ya kaddara domin khalaqa din yana zuwa da ma'anan kaddarawa ba shi ne Allah har yake cewa wala anta tafri ma salakta wa ghayruka yafriku thumma la yakhluqu thumma la wala allaka wa an wala anta tafri ma salakta wa ghayruka yakhluqu thumma la yakhluqu ma'ana duk abin da ka tsara za ka yi kakan zo ka samu zartar da shi amma su wakwa kuwa sai dai yi ce zan yi amma ba zai iya zartarwa ba yana yawa wani abinci tafri ma salakta ya'ani tunaffizu ma qaddarta an tunaffizahu ina fata ku fahimta abu da aka koya ita sannan kuma kalata sai na ina kalata da sama da kasa su biyu sai suka ce a sai na za mu zo maka ina sama da kasa ba biyu ba kenan to me ma'anar kuma ina wanda yake jam'i ne ga su biyu ne amma an bace su da jam'i. kuma idan ma jam'i ne sa'i na ai jam'i ne na muzakkar salih jam'i ne da jama'atul ukala wanda da sama da kasa ko ba sa cikin jama'atul ukala da zantan zai tafi a larabcinsa na zahiri da ta ce qalata ataina ta'i'ataini ta'i'ataini yani al-ard was sama amma ataina ta'iina na farko jam'i ne na biyu kuma ya zama jam'u muzakkar salim to shine suka ce an sa masa jam'i saboda saman guda bakwai ce kasan ma guda bakwai ce ba ya zama dangi ba wannan mun riga mun fita to amma me yasa aka bari jama'ul muzakkar salim jama'atul ukala bayan kuma gairu ukala ne ta kace ala rakki yunazzalu man la ya'kulu manzilata man ya'kulu wanda baya hankalta wani lokacin akan sa shi a matsayin mai hankalta kuma an ba su wannan matsayin ne saboda saman tana dauke da malaiku ko da malaiku hankali saboda cikakken hankalin su malaiku sun Allah ma amara wa yafa'alu da ma yumarun ita ma kasar tana dauke da annabawa da salihan bayi da suwaye suwaye suwaye da haka idan an ce qala ta'atuna sa'iyin jama'ul muzakkar salim kuma kaga ai ba mu lafiya an yi izina ne da abin da ke cikin sammai din da abin da ke cikin kasai na al-makhluqat wanda cikin su akwai jama'a jama'atul uqala wanda suna da yawan gaske sosai gaba ke sai Allah ke fa'in a'rabu fa qul an zantukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم فإنا بما أرسلتم به كافرون فإن أعرضوا إذا سكتوا يا بايا بتي إيماني بدل إلهم wannan بياني دي ya wanda ya kawo ayoyin da suke nuna kudurar ubangiji da kuma cancantar da masa shi kadai fa to sai ka ce da su an kuma sa'ikata. lalle ni fa na riga na muku gargadin wata irin tsawa misla sa'iqati adin wa samud kwatan kwatin tsawar da ta bi adawa da kuma samudawa ma'ana idan ku bauta ma Allah ba idan ku ansa kira ba kar ku yi mamaki idan Allah ya jarrabe ku da irin tsawar da ya jarraba adawa da samudawa da yanzu ja'at umur rusul yayin da manzanni suka zo musu din su adawan da dawan. min baini aidihim wa min khalfihim ta gaban su da baya da su abinda ake nufi da min baini aidihim manzannin da suke zamani da su wa min khalfihim kuma manzannin da suka riga nasu manzan zuwa manzanni sun zo musu ta gaba da baya da su suna cewa da su Allah ta abudu illallah kar ku yadda ku bauta ma kowa sai Allah shi kadai qalu amma sai suka bada ansa da cewa law sha'a rabbuna inda Allah ya ga dama yana son mai imani da anzala mala'ika da sai turo mala'ika dan mu zai turo mutum fa inna bima ursiltum bihi kafirun mu Mukan mun kafirce abin da aka turo ku da shi mu yadda ba in ana son mu yi imani a turo mala'ika haka kafirai suka faɗa da iskalin da zai faru anan da tambayar da zaka wa kanka annabi nawa aka turo lokacin adawa annabi dai ne ai ina annabi hud nawa aka turo lokacin samu dawa? annabi dai ne ina annabi salihu alaihi salam كذب القوم قوم هود المرسلين إذ قال لهم أخوهم كذب عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ذكر فأنبا ديديني أما ميتا كتي إذ جاءتهم الرسل من ذنبي سنزو مسلم saboda me karyata manzo daya daidai yake da karyata dukkanin manzanni gaba domin inda za ka bada gaskiya da dukkanin manzannin Allah sai ka ɗauki guda ɗaya ka kafirce masa imanin ka da sauran ba zai maka amfani idan ka tsare ka kanka ma ka tsare ka dukkan sauran ne sai sa aka ce manzanni sun zo musu abin nufi manzo ɗaya ne ya zo da saƙon da dukkan annaba sun yi tarayya da shi da tauhidi dan kowane annabi ya zo tauhidi wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa yastanibu tagut fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin a cikin da saƙon iri ɗaya ne kare ta ɗaya daga cikin su kamar kare ta sauran إيه. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأما عاد أما آداوة وأن ذاك تقولوا أن هود عليه السلام جاء جريس فاستكبروا في الأرض ويقول من كي أتكين بغير الحق با تارد الحق با وقالوا سكرين تتوى من أشد منا قوة يو وايدي مكرفي Allah ya yi su karfi ne zarata masu karfi sosai da ta haka sai suke alfahari da karfin jikin man a ashaddu min quwwa wa ya kuma karfi da yi da lafazin imani dan ne za a samu abin da mu ga dama ba sai Allah ce ya yarau kin ba ka ganin cewa anna Allah allazi khalaqahum ubangijin da ya halitte su huwa ashaddu minhum quwwa ya fi su karfi wa kanu bi ayatina yajhadun yanzu sai kasance suna musu da ayoyin mu kenan to me ya faru daga nan فأمطرنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون التي فأرسلنا عليهم ريحا سيمك سوره سدوة إسكا صرصرا ميصنا من كرفي كينا صرصرا آشيا ميصنا من كرفي كنا كوكما صرصر ميصنا من سني إسكا سينا توكيد سني التي كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم asirru bisad wato ya zama sanyi ke kenan irin sanyin daura din sarsar sai zan to iskar mai tsananin sanyi wadda idan ta buta kan dan adam za ta iya daskarar da jinin jikinsa shine arsalna alaihim rihan sarsara waɗansu kuma suka ce sarsar ɗin kugin iskar ne saboda suna da tsananin ƙarfi ga kugi mu aiko masa da iska ko lokacin mai tsananin kogi ne ma'anin sarsaran ko ko mai tsananin sanyi fi ayyamin na hisati a cikin waɗansu kwanaki masu bin juna suna na hisati linuzikahum azabar khizi domin mu ɗanɗana musu azaba ta kaskanci fil hayatid dunya anan cikin rayuwar duniya wala azabul akhirati azabal lahira ko akhza ita ce tafi kunyatarwa wa hum la amma kuma tare da haka su ba za a taimake su ba ma'ana idan a ta zo musu to ina iska da aka turo musu wanda ta yi dalare guda abin nan dalare guda bakwai da kwana da yini guda bakwai eh, takwas tattara alaihim saba layalin wa ta ayyamin husuma fatar alqawm fiha sar'a kamar ta fara yau da safe ba za ta kare da sai rana ta yau da yamma kaga ya zama yini takwas dare nawa dare bakwai kenan tattara alaihim saba layalin wa ta ayyamin husuma iska ce mai tsananin karfi da suka ga ta taho da tsammanin su girgije ne na ruwa za a yi musu suka ce haza aridun mumtiruna girgije ne ga nan zai zubar mana da ruwa da Allah ce bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha azabun alim abin da kuke cewa a kawo muku dai wata irin iska ce a cikin ta akwai azaba wato wata ce mai tsananin karfi mai tsananin gaske Allah ya sani iska ce mai karfi wanda ke ma ta zurni sai in atat alayhi illa ja'alatu karrami duk abin da iska ta bi ta kansa sai ta mai da shi kamar ciyawa wata aka mike ta kamar karma duk wanda dabbobi sun fi sun bar sauran amma ta cikin ikon Allah gine-ginen su sai aka kyale su haka fa asbahu la yura illa masakinuhum kazalika najzi qaumal mujrimin dan wannan ginin ya zanto wa'azi ga wanda zai zo baya amma yau turawa sai su biya kuɗi su zo Afirka su je Asiya su je gabas ta tsakiya su je ina ne yawon shakatawa su dai gine-ginen adawa da samudawa amma ba sa ɗaukar izinin cewa masu wannan gidan fa sun kafir cewa Allah Allah ya rusa sai kyale gidan irin yadda mu ma zai rusa mai ya kyale kumbo ya kyale kwamfuta ya kyale kuski gaban mu ba sa ɗaukar izina wa kan min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha nawa ne ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun ayoyi nawa cikin sama da kasa za su wuce ta kansu amma ba sa ɗaukar izina ya Allah وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأما ثمود أما ثمود وقوا فهديناه mun yi musu bayanin shari'a shine ku? ta hanyar manzo da muka turo musu amma haqqul ama 'ala huda sai suka zabi makanta bisa da shari'a suka zabi halaka a madadin su dauki shari'a fa akazatkum sa'ikatul azabil uli sai wata irin tsawa ta azaba maulakantar azaba ta dake su bima kanu yakdibun saboda irin abin da suka kasance suna wannan tsawa din a wani wurin an siffanta da tsawa a wani wurin an ce dandama fa dandama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wani wurin an sa mata tsagiya fa amma samudu fa uliku bi tsagiya wa amma adu fa uliku bi rihin sanfarin atiya ko kace tsagiya ko kace saiha ko kace sa'ika ko kace dandama dukkan sununa ne na azaba guda ɗaya da aka dirkake su dan saboda a nuna musu ba sai komai ba أخذتهم طائفة العذاب الأولى ya كانوا يكتبون saboda abin da suka kasance suna aikatawa wa najina zina amanu amma sai muka samar da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun irin wanda suka kasance suna da takawa suna takatan ɗan cikin maganganunsu da ayyukan su menene za su faɗa su samu dacewa da yarda Allah me kuma zai jawo musu cikin Allah da su kauce wannan yana maganar cewar yana da mace guda ɗaya kuma sai yana da sana'a da yake amma karamar sana'a ce don haka sai ya zo yanzu kuma ya samu wata mace tana son shi kuma bai da abin da zai biya sadaki kuma dai ana buƙatar kamar naira dubu shida a wajensa saboda haka ko akwai wani taimako da za a iya mashi da ba zan karanta takarda ba ce zan karanta dan in yi masa wa'azi ne kawai ba dan zan taimaka masa ba ba ma dan zan goyi bayan a taimaka masa ba ni dai ba zan taimaka ba ko ba ma zan goyi bayan a taimaka masa dai idan ne haka ban taimaka mishi ba ku tuna fa yana da mace ta biyu ya gani yake sha'awa kuma jarinsa ya yi bayanin jarinsa naira dubu shida ne yana sayar da goro sai yake son a nan gurin ba haɗa masa sadaka don mun yi aure na biyu da ka'ida ta yin aure ko da aure na farko ne mutum baya yi sai in yana da iko aya ta nuna haka cikin suratul nur hadisi ya nuna haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani ubangiji ta ala ce wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli waɗanda ba su da halin yin aure to su yi kokarin kame kansu da kawar da kai da hakuri da juriya hatta yughniyahum Allahu min fadli har ya zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga falalarsa to kaga anan wanda baya da hali ma kenan ko ɗaya baya da ita an ce yayi hakuri bai ce ba ce bai je ya nemi sadaka ko ya nemi ko ya je bara ko wani abu haka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya taron matasa wanda yake da ikon yin aure su ku to ya aure a ƙarshe sai ce wa mallam ya sasefa alaihi bisau wanda baya da ikon yin aure ku to sai rinka yin azumi to kaga a can gurin manzon Allah bai ce ba in baka da ikon yin aure ka je kai bara ko ka je ka roki mutane a masallaci don su taimaka maka ya aure to a nan gurin tsakanin mutumin da baya da aure a karan fari da ko mutumin da yana da akwai kari yake bukata wane ne ya fi cancantar a yi masa taimako ya yi aure wanda zai yi a karo na farko ko wanda zai ta biyu to wanda zai ta farko din ma manzo Allah bai ce jama'a ku je ku taimaka masa ya aure ko ba a ce shi je ya bara ba kawai dan wani zai yi ta biyu kuma sai ya zo rubuto takarda zo zo ya kamar takarda raji ya ce a taimaka masa ina ga idan an taimaka masa wannan ba taimaka masa akai ba shawara ya kamata a bashi cewa yayi hakuri akwai waɗanda yanzu ba su da auren ba kuma suna son yi ko babu ba sai ka ce akwai ba dan karka fallasa kanka amma dai akwai su da yawa waɗanda suna son su yi aure ba su da halin yi ko ba haka ba to amma suka yi hakuri kuma suka bi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan sha'awa ta dame su su rinka yin azumi da haka wannan shine ya dace na'am